kafin Allah ya faɗi wannan sai da ya rantsuwa da zatin shi sai ya gaya maka ba samun aljanna ita ce cin nasara ba mun keto aya a cikin suratul to cin nasara yana ina kenan aljanna تلك حدود الله ومن يطع the media. wa ata'na mun yi biyayya misalla ce ulaika humul muflihun wannan su ne suka ci nasara ko an gama sun ci nasara misalla ce wa man yuti quota ذاك الفوز العظيم inna Allahi akbar Allah ce zalika huwal al-fawzul azim wannan shine babban cin nasara Allahumma zayyinna bi zinati al-iman waj'alna hudatan muhtadin har yanzu imani in ka shi da aiki na gari shi ma yana na gari shi kuma sai haifar maka da wani ladan kuma jingine mai katoto a suratul nasara yana ina har yanzu Allah na ta gaya maka bai na aljanna a duniya ce mutum ya samu aiki a Abuja yana samun dubu ɗari biyar ce ka ya ci nasara ba ina wani nasara a nan ina wani nasara a nan yake an haɗa shi da aiki ne an haɗa shi da aiki yana yawa cuwa-cuwa yake yi ƙarshen ƙarshe kuma sai Allah ya ce wa ma yuqni anhu malu idza taradda in ya halaka ya yi ba ta wadatar yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama ina an dauso anan yake ina ai ni kokari kawai mu haure sirati sai kiyama sai cikin gidan aljanna a lokacin ne za ka samu faus an gane na yi kokarin samu aljanna kai ma ka yi kokarin ka samu aljanna innal ladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Allah ce zalikal fawzul kabir wannan shine babban cin nasara a tsiratar da kai daga wuta a shigar da kai aljanna ka ci nasara babba faman zuhziha 'anil nar wa ta aljannata faqad A hakika mutum ya ci nasara babba nasallallahu ta'ala an yaj'alana min alfaizin to daga wanda suka ci nasara wanda suka riga mu shiga addini wanda suka taimaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka haɗu suka rayuwa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi faɗi tashi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai to sahabban kashi biyu ne akwai sauran farko cikin sahabbai su ne al muhajiru sannan kuma akwai sauran na biyu su ne wanda sai da aka yi hijira daga makka su suka tafi manzan Allah suka zama su ne al'ansara mazaunan garin madina to dukkansu din nan dukkansu allah mai girma da maka ya musu wannan albishiri na aljanna kuma wannan shi ne za su dawoma cikin aljannan har abada kuma allah ce zalikal fawzul azim wannan shi ne babbancin nasara don annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ce la'ana Allahu man sabba ashabi Allah ya tsine ma wanda ya zage sahabbai an ji ko sako da hurma manzon Allah sallallahu kaga kenan yana daga cikin wanda aka banci kuma za a ce ka program ɗin ku ya kyau ba suka yi har Allah bai girma da kai ba su aljanna yuqatiluna fi sabilillah mana jihadi shi ma mabuki ne na samun alfawzul azim yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna yaqtulun mana su kashe abokan gaban su ko kuma wa yuqtaluna su a kashe su imma samana cin nasara kaga dai har cin nasarar ba ta fita ga ina ba daga aljanna sai nasallallahu ta'ala bayan sallan bayan sallar asuba maza sun fito masallaci su kuma bit sai su fita za su je kan ba mu da gaskiya sai ka samu an tuhumciwa ne ya saci biliyan za abinda in za raba mutanen najeriya gaba ɗayansu kowa zai samun biliyan biliyan amma ɓarawo ɗaya sai ya saci bera a ba gaskiya don an dawo gurin talakawa su ma ba su da gaskiya in ka ɗauki amana ka ba ma wani sai cinye wani zuwa karfi bashin ka fita ko jiwo jiwo to Allah ce hada yawmun yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri